Jami'in jin kai na majalisar Stephen Obirian a sanarwar da hukumar ta fitar ya ce wannan hanya ce ta ceto 'yan gudun hijirar don al'ummar yankin maza da mata sun ji jiki don illar 'yan ta'adda. Hakanan wannan ya zo ne daidai lokacin da rahoto mai inganci ke nuna 'yan gudun hijirar da ke sansanonin gwamnati na mutuwa saboda rashin wadatar abinci inda kusan kullum kimanin mutane akasari yara talatin kan mutu. We provide the further financing vehicles to help Nigeria achieve its agenda for change. The humanitarian situation in the northeast Nan ma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ne Ban Ki-moon ke sharar fagen da ya kawo wannan tallafin na nuna ƙara wa Najeriya taimakon kuɗi don kawo sauye-sauye masu ma'ana. Halin ni yasu da jama'a ke ciki arewa maso gabas babban abun damuwa ne. We are working with partners on the ground to scale up zamu mu ci gaba da haɗa kai da sauran hukumomin tallafi na duniya don kawo yankin nan agajin gaggawa. Amina Ummul Kairi Bibi Faruk ta hukumar 'yan gudun hijira ta Najeriya ta kwatanta kuncin da 'yan gudun hijirar ke ciki. Bari baka misali. Likita ce a France aka haife ta. Ta je ta karanta likita a Rasha. Ta dawo tana darakta ɗin likitoci a Tunisia da Sudan da ina ne. Rayuwa sosai da jalin ya zo ya samu a garin su ta gudo Najeriya. Bata san da mijinta yake ba, bata san da 'ya'yanta biyu suke ba, bata san da ɗanta ɗaya yake ba. Guda ɗayan da ta samu take rike da shi ko ina tana kwantar da shi tana tsoro shi ma ko za ta waye gari ta gaba a karkashin gada yanya ta ringa kwana anan muka samu ta. shi ma babban hamsa rundunar sojan kasan najeriya laftanar janar tukur yusuf bura ta yi ya ce rundunar za ta ci gaba da ba waɗanda ƙalubalen tsaro ya shafa magani kyauta. bayan aikin sojan da muke yi muna kuma aikin agaji to yana cikin ayyukan da muke yi to za mu jawo jama'a kusa da mu kuma mu tabbatar cewa aiki namu ba wai kawai yaƙi ba ne kullum amma muna lura da jama'a mu ma mutane ne mu ma muna tausayi kuma muna neman jama'a su goyi bayan mu. Ado Malam Madalla dan kasuwa ne da ke tallafa wa 'yan gudun hijirar. To tun da kuma Allah ya riga kawo shugabanni masu adalci muna ganin za su iya gina mana gurinmu da muka rasa da to ai babu amfanin mutum yana faman zai gina ma gida kuma kana faman yakansa saboda abin da ba za mu iya da hannu ba sai mu sa gwamnati ta kawo magani wanda ta'adi aka zo yan ta'adda suka bata musu gidaje a gyara waɗanda ba su da abinci a basu yanzu ina tabbatar maka janar buhari ya ba da odon a kai 20,000 metric tons na abinci zuwa north east state shida duk wanda yake wannan area state shida zai ji labarin ana kaiwa abinci wanda ba a taba yi ba a baya duk wanda ya je sansanin yan gudun hijira na asali a yankunan da Boko Haram suka daidaita zai iya zubar da hawaye don ga yara ba iyaye, ga mata ba mazaji ga wasu mazajin kuma ba kokobo aljihunsu, kuma ma suna jin yunwa. Nasiru Adamu Malika Amurka daga Abuja, Najeriya.